wa ala alihi wa sahbihi wa man intada bi hadihi wa stamsaka bi sunnatihi ila yawm al-din amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau 23 ga watan safar hijran manzo sallallahu alaihi wa sallam 1443 wanda yayi daidai da talatin ga watan Septemba shekara ta 2021 miladiya muna cikin karatun littafin sahihul bukhari littafi wanda shine littafin da ya fi inganci bayan littafin Allah subhanahu Ta'ala, a wajen ahalus sunna wal jama'a yau za mu tashi hadis a za mu tsara cikin a kitabu bada khalq sifatu iblis an gane wani ko muna magana kan siffofin ainihin iblis za mu tashi hadisi na dubu uku da ɗari biyu da casa'in da ɗaya بسم حدثنا الحسن بن ربيع حدثنا أبو عن عن عن مسروق قال an karbo daga masruk ya ce aisha radiyallahu anha aisha ta ce Allah ya kara mata yadda النبي صلى الله عليه وسلم عن al للرجل في الصلاة ناتم بي na tambayi ناتم Aisha na tambayi manzon Allah الله عليه وسلم game da waiwayawan mutum a cikin sallah ya hukuncin mutum na sallah yana waiwayawa ala huwa kirasu yaktarisu shaytan min salati ahadikum yace wannan wani sane ne wani dan fizge ne wanda shedan ke fizgewa daga sallar da yanku shedan shedan na dan fizge lada yana kuke lada daga sallar ta yanku, an gane ku idan mutum yana yin sallah sai yana waiwaye to shedan yana kuke mai wani lada daga cikin ladan sallah kamar yadda masu sane suke fuske wa mutum ainihin dukiyansa su gudu haka shedan ke yin wayo ya fuske ma wani abu na ladanka idan kana waiwayawa a cikin sallah kenan da wannan zamu fahimta babu kyau mutum na yin sallah yana waiwaye in yana yin sallah yana waiwaye to lallai shedan yana samun nasara kan shi an gane wannan ayi to wannan saboda haka sai mu kiyaye in ba ma so shedan ya ringa samun nasara ya ringa tauye mana ladan sallah to lallai mu lisanci haka na'am حدثنا أبو المغيرة حدثنا العوزائي قال حدثني يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أول سنة النبي cewa وتحول سنة wato an juye isnadi وحدثني سليمان بن عبد الرحمن حدثنا الولي حدثنا الأوزاعي قال حدثنا إياه بن أبي كثير قال حدثني عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذن الله صلى الله عليه وسلم يأتي الرؤيا الصالحة من الله mafarki nagari daga Allah ne subhanahu wata'ala in mutum yayi mafarki nagari to wannan mafarki daga Allah ne subhanahu wata'ala wal hulmu min ash mafarki mummuna daga shaytan ne fa idza halama ahadukum hulman idan ɗayan ku yayi mummunan mafarki gaya mummunan mafarki ya khafo wato mafarkin da yake jin tsoro bal yaksuk an yasari to yayi tofi a gefen hagunsa wal yata'awwaz billahi min sharriha kuma ya nemi tsari da Allah daga sharrinta innaha la tadurru domin lallai ita ba ta cutar da shi ya nemi tsari da Allah daga sharrin wannan mafarkin wannan mafarki ba ta cutar da shi insha Allah an gano wannan ku na wannan ba baya cutar da shi ina ba san gane wannan to kaga kenan mafarki kala biyu ne akwai mafarki nagari sannan akwai mummunan mafarki mafarki nagari daga Allah ne mummunan mafarki daga shedan ne so idan mutum ya ga yana mummunan mafarki sai shari'a ta nuna masa abin da zai aikata shine na farko ya menene ya yi tofi a gefen hagunsa sannan na biyu ya nemi tsari daga shedan daga sharrinsa domin lalle in yi haka din wannan mafarki ba zai cutar da shi ba insha Allah na'am shi tofin zai tofa ko ku tofin kuranci kawai tofi kawai zai yi na'am shi miyan akwai sirrin na wani tofi ta ba ce gamsar da miyan tofi kawai ka ce yi na'am mutum ya hura ya hura iska ba ce ka kako je mamiyo bane ka zuba kawai mutum ya shi nan kawai iska ya fito eh حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر عن, أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنكر أولك أبو هريرة أن يقال مش da. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للي من ذا الله صلى الله عليه وسلم يأتي من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له من يأتي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مئة مرة يبدأ أتكيني سوطري كانت له عدل عشر رقاب wato zai kasance gare shi wannan abu zai kasance gare shi daidai da wanda ya yanta wuya goma an gane zai samu ladan daidai da wanda ya yanka wuya goma ya yanka bayi guda goma kenan wa kutibat lahu mi'atun hasana kuma za a rubuta mai kyawawan lada guda ɗari wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'a kuma za a shafe mai miyagun ayyuka guda ɗari wa kanat lahu hirzan min ash-shaytan kuma zai kasance a gare shi kariya daga shedan an gane ai wannan abin da ya faɗa zai zama to a gare shi kariya daga shaidan tsawon yininsa na mu yawma zalik tsawon wannan yini nashi A yumsiya har sai ya kai ya kai maraice wadda ya ci ahadun bi afdala min mata a bihi illa ahadun amila aksara min zalik babu wani mutum wanda zai zo da fiye da abin da ya zo da shi sai dai mutumin da ya aikata fiye da abin da shi ya aikata an gani in dai ba mutumin da ya aikata fiye da abin da ya aikata ba babu wanda zai samu lada irin nashi an fahimci wannan ayi to kaga wannan hadisin ya nuna mana cewa wannan kalma ta tauhidi la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu al-mulk wa lahu al-hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir in mutum zai fade shi a cikin yini sau ɗari to za a bashi lada daidai da wanda ya tabawa na fasan gane wannan kaga shi kenan ba karamin lada ba karamin daraja wannan ainihin zikirin yake da shi ba sannan za a rubuta mai kyawawan lada guda ɗari sannan a shafe mai kurakurai ɗari a nan wajen da aka ce za a shafe mai kurakurai ɗari shin ana nufin idan mutum ya faɗi wannan kalma za a shafe mai ainihin zunubai manya-manyan zunubai guda ɗari ya yi zina ya sha giya ya yi caca ya yi luwaɗi ya yi kidnapping ya yi kaza ya yi kaza manyan zunubai ya aikata idan ya faɗi wannan zikirin sai ya kankare mai to me ake nufi na cewa za a shafe mai ainihin sayi'a me ma'anar sayi'a a nan wajen ana nufin saka'ir an gane yana da muhimmanci a fahimci wannan ba a gafarta manya-manyan zunubai sai an tuba an gane wannan aiki ba a gafarta manya-manyan zunubai har sai an tuba saboda haka idan mutum yi wannan zikirin za a gafarta mai ƙananan zunubai dama ƙananan zunubai akwai hanyoyi da yawa na gafarta su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi na Abu huraira radiyallahu anhu as-salawatul khams wal jumu'a ila al-jumu'a wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna ma lam tughshal kaba'ir a cikin wata ruwaya malam ya atil kaba'ir a wata ruwaya ha cewa mukaffiratu lima hunna idza batil kaba'ir an gani salloli guda biyar da kuma juma'a zuwa juma'a sati dai kenan da ramadan zuwa ramadan suna kankare abin da ke tsakaninsu an gani matukar ba aikata kaba'ira ba kenan shi kaba'ira salloli biyar ba sa kankare kaba'ir sannan juma'a zuwa juma'a ba sa kankare kaba'ir sannan ramadan zuwa ramadan baya kankare kaba'ir an gane wani ku me ke kankare tu tuba an gane in tashtani bu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir yi sayyi'atikum idan kun nisanci manya-manyan zunuban da aka aka yi hani gare su za mu kankare muku ƙananan sai yi haka nan wajen bi ma'ana ƙanana za a kankare muku an gari idan mutum ya nisanci zina shan giya caca duwadi haka yana irin manyan zunubai to mutum ya bar su to za a kankare mai ƙanana an fahimci yi. ayi sai ka ba a kankare ƙanana ba a kankare ƙanana sai an nisanci manya na kuma babu wani wanda zai zo da fiye da abin da ya zo da shi sai wanda ya aikata fiye da nashi an gane wannan ku nan bai mahallu shahid na maganar ambatan aljannu wa kanat lahu hirban min ash-shaytan an gane wayannan kalmomi wayannan azkar din za su zama to gare shi kariya ko tsari daga shaytan wannan shine a wajen dilala kuma dama kowa ya san cewa shaytan aljali ne shi ko na'am حدثنا علي بن عبد الرحمن عبد الله حدثنا يعقوب بن ابراهيم حدثنا ابي عن صالح بن شهاب قال اخبرني عبد عن حميد بن عبد الرحمن بن زيد نعم ان محمد بن سعد بن ابي وقاص اخبره للي محمد بن سعد بن ابي وقاص يا باشا لاباري ان اباه سعد بن ابي وقاص قال للي ما هيدرسا سعد بن ابي وقاص يا شيء استاذنا عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه ya nemi izini ga manzon Allah sallallahu alaihi Sallam. wa indahu nisa'un min quraish alhali a wajen shi akwai wasu mata daga cikin quraishawa kallimna suna tattaunawa da manzo sallallahu alaihi wasallam wastaghfirnahu aliyatan kuma sun yawaita magana suna magana da annabi sun yawaita magana aliyatan aswatuhunna kuma sautin ya daga suna magana da manzon Allah sautin ya daga kun fahimta ko a nan wajen yanzu za mu ce manzo Allah ya ba su dama su rena shi ne suna magana da shi sautin su ya daga wa iyazillah an gane matan suna magana da shi kuma sun nace suna ta yawaita magana kuma sautin su ya daga na'am walamma sta'zana umar to a lokacin da umar ya nemi izini umna yattabi'na yartabirna rijal sai kai gaggawa suka shige cikin daki kai gaggawa suka shiga cikin kulle suka shiga cikin labarin, suka suka shiga cikin suka boye a jima'ana yi sauri sun je sun boye fadina lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ba Umar izini wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya dhak alhali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana dariya da zuwa Umar suka gudu amma lokacin da manzon Allah yake tattaunawa da su suna magana da manzon Allah kuma sun yawaita magana kuma sautin ya daga ina ba san gane wannan to anan wajen bai yake nuna mana manzo sallallahu alaihi wa sallam mutum ne mai saukin hali manzo Allah yana da sassauci sosai wajen magana da mutane kuma yana da haƙuri da wautan masu wauta ko da masu wauta sun masa wauta saboda yana kokarin ya fahimtar da su addini to yakan yi hakuri ya iya jure ma abin wannan juriya din? da wannan kawaici ba yana nuna cewa wai an rena shi bane a sassauci ne yadda mutane za su iya kusantar shi don ya samu damar isar da sako zuwa gare su idan manzan Allah ya zama to fasdon galizan ya zama mai fushi mai taushin zuciya eh za a riga gudunsa kuma sannan ba za a fa'idanci da iliminsa ba ina fatan gani za a riga gudun manzan Allah ba za a fa'idanci ba amma mata suna iya kusantowa wajen annabi su zo su yi masa tambaya ya saurare su ya ba su amsa kuma yana haƙuri da kurakuransu idan suka yi kuskure zai iya nuna musu wannan kaza kuskure ne ku gyara kaza ba daidai ba ne an gari amma dai mata suna samun walwala wajen yin tambaya ga manzo sallallahu alaihi wa sallam an gane wannan ko to nan take suna jin Umar ya nemi izini kawai sai gashi nan kawai sai suka yi gaggawa suka ɓoye na'am fa qala umar fa azinahu na'am sai sai umar ya ce haka Allah sinnaka ya rasulullah Allah ya dariyantar da hakoranka ya rasulullah Allah ya dariyantar da hakoranka bi ma'ana Allah ya saka farin ciki ya rasulullah idan ka ga mutum Allah ya sa hakoran hakoran sun bude ya dan yi dariya ai yana cikin me wannan kinaya ne na Allah ya saka farin ciki ya rasulullah na'am a ajibtu min haula illati kunna indi Ya ce, sai annabi na yi mamakin wa'annan da suka kasance a waje na wa'annan matan da suka kasance a waje na gaskiya mamakin su sami ina sautar a lokacin da suka ji sautin ta suka al-hijab sai suka yi gaggawa suka ɓoye. ina ba gani suka yi gaggawa suka shige cikin ɗaki da sauri qala umar an gane kada wani ya fahimci cewa ai matan ba sa hijabi ba irin fassara wani mutum daga Kano ko dan ana nufin sun yi gaggawa sun koyi sun sa shamaki tsakanin su da shi sun yi gaggawa sun sa shamaki tsakanin su da Umar ba sa Umar ya gansu saboda daga muryar da suke da sun san Umar ne zai musu bulala na fatan gani amma manzon Allah ya yi hakuri da su saboda yana kokari ya fahimtar da su wasu abubuwa na fatan gani za ga wani lokaci a sai ga a wani babban malami yana da sassauci fiye da karami sai ga a makaranta an fi jin tsoron ainihin karamin malamin fiye da babban saboda karamin dan abu kaɗan ɗalibi ya yi zai buge shi shi ko malam yana ƙoƙarin ya janyo ɗaliban a hankali yana musu bayani cikin hikima domin ya nuna musu al'amura to ana iya samun bambanci tsakanin babban malami da kuma ƙaramin malami na ba gane na'am faƙala umar sai umar ya ce fa'anta ya rasulallah kulta a ayyan hamna ya ce kai ya rasulallah kai ka fi cancanta su ji tsoronka kai ka fi cancanta su ga kwarjininka da sun maƙala sannan sai umar ya ce ai aduwa ki an fusu hinna ya ko maƙiya kawo kansu ya ko maƙiya kawo kansu a ta hafna ni wala ta hafna rasulallah shin za ku dinga jin tsoro na ba ku jin tsoron manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yana da sauki sosai fa bima rahmatin min Allah lin talahu saboda rahaman Allah ne ya rasulullah kake lausasa wa sahabbanka kana bin su a hankali a hankali ba wai dan ba za ka iya yin zafi ba ne, saboda rahaman Allah ne walau kunta fazzan galizan alf lan fadu min hawli hmm. da ka kasance mai fushi mai kaushin zuciya da sun watsi sun barka za ku iya gane wannan lokacin da abubakar radiyallahu anhu a wato ciwon ajali ya zo masa sai abubakar ya yi wasiya cewa bayan rasuwansa umar ɗan kada shi zai zama to khalifa a nan mai mutane suka ce suka ce ya ababakar shin za ka shugabantar mana da fazzar galizar za ka shugabantar mana da mai fushi mai kaushin ɗabi'a gaskiya umar na da zafi da yawa kaga abubakar ai shi ba wai ya bari an raina shi bane amma yana da laushi yana sauraron ƙarar masu ƙara amma umar mutane suna jin tsoron shi saboda idan kai rashin rashin kirki nan take zai hukunta ka na ba gane. in kai rashin kirki nan take zai nuna maka fushi kuma ya maka hukunci to so haka mutane suna ganin in ya zama shugaba zai takura musu da yawa an fahimci wannan ai to shi kuma abubakar idan kai rashin idan kai wani abu na rashin dacewa zai nuna maka ta hanyar da ba za ka kila ba zai ma dukan tsaya ba ko abin da ya kama da wannan Umar Bawu ya ɗauki bulala idan ya fahimci ka saba ma Allah in dai abin da kai wa doka ne ba wuya Umar ya nuna kuma ya hukunta ka to shi yasa sai ya zamanto da Abubakar radiyallahu anhu ya ayyana shi sai mutane suna ganin kamar mai kaushi ne shi da sai abubakar ya ce wallahi idan na gamu da ubangiji na ya tambaye ni an gane wa ka shugabantar zan ce na shugabantar musu da fiyayyensu an gane kenan abinda umar ke aikatawa ba laifi ba ne amma kuma kowace matsala tana da lokacinta kowane abu na da lokacin shi kaga muawiya dan abu sufyan radiyallahu an Ya yayi wani wasiya ga ainihin gwamnansa yana ce ma gwamnansa la yabbaki na an susan nasa siyasatan wahida ya kamata a ce ni da kai biyu siyasa iri daya an Ya ce, la nalinu jami'an fa yamrahu an silma fil kada duka mu gaba ɗaya mai laushi duka mu gaba ɗaya ni shugaba zan mai laushi kai kuma gwamna ka zama to mai tsanani a kai ma ka zama mai laushi in duk gaba ɗaya muka zama masu laushi mutane za su nishaɗantu cikin sabon Allah an gane wala nashtaddu jami'an sannan hamirun nas alal mahali kada mu tsananta gaba ɗaya in mun tsananta gaba ɗaya za mu ɗauki mutane zuwa ga mahallaka sai ce walakin kun anta tali shidda wal girza wa akunu ana li rahama. rahma sai dai kai mataimakina ka zamanto kai ne mai tsanantawa kai ne mai kaushi ni kuma sai in zamanto mai lausasawa mai rahama na fatan gane wannan to kaga mu'awiya ya zama mai lausasawa mai rahama idan wancan ya koro su sai mu'awiya ya sassauta an fahimci wannan su saboda haka mata ba za su iya zuwa gaban umar gaba da gaba su yi magana da shi ba saboda umar yana da zafi in ma za su yi magana to akwai abubuwan da ba za su iya faɗa ba za su yi shakkan shi to kuma idan kana so ka san sirrin su inda misali zafin ya yawa to ba za ka iya wasu abubuwa za su gaya maka ba a gani to manzan Allah ya saka musu jiki daidai gwargwaro sakin jikin da ba zai wuce gona da iri ba domin su samu damar walawa su yi masa tambaya to kuma sai ya zama wajen tambaya sun nan daga sauti an gane ku manzo Allah yana ɗan yin haƙuri da su saboda masu rauni ne su amma kuma yana su inda suka yi kuskure to da umar ya zo ya ji an daga murya shine umar ya zo yana shigowa matan suka ji umar ne suka gudu shine umar ke gaya musu cewa ya ko maki ya kawo kansu shin kuna jin tsoro na ba ku jin tsoron manzo Allah sai suka ce eh anta afazzu wa aglas bi rasulillah kace eh kai ka fi tsarka fushi kaushi da manzo Allah to kaushin ka ya fi tsanani fiye da manzo Allah shi yasa muke gudun ka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallazi nafsi bi yadihi na ranke da Allah wanda rai da ke hannunsa malake ka shaytanu fadlu qattu salikan fajjani. wato shedan bai taba gamuwa da kai ko kadan ba yana shiga wata hanya illa talaka fajjan gaira fajji face ya shiga hanyar da ba hanyar ka ba an gane shedan duk inda shedan ya ga Umar ya bi canza hanya an gane wannan to yanzu wannan yana nuna mana mata yadda da suka zo ji annabi shedanu ne to me yasa ya faɗi magana dan shedananci daga murya wani ya ce wai akwai dan shedananci na daga murya to kenan shedan na yi zuwa wajen annabi kenan eh dama ai talar shedan na iya zuwa wajen annabi bai iya zuwa wajen umar kenan kenan anan wajen shedan na iya annabi na iya bin hanya shedan ya bi hanyar kenan wai ya zila ta ba gane shin abinda matan suka yi haramun ne abinda matan suka yi wato kenan shedan ne ya sa su wannan abu amma shedan bai ji tsoron manzo Allah sai ya ji tsoron Umar me za ku ce kan wannan al'amari yana jin tsoron su yana jin tsoron manzo Allah to me ya sanya da da ganin Umar shedan ya gudu in kun ce shedan ne ha dan falala ne da Umar me yasa shedan ya gudu annabi ya ce shedan bai taba gamuwa da kai kana shiga wata hanya ba sai ya shiga hanyar da ba taka ba to kuna dubin kenan cewa shedan ya gamu da manzo ko iyaz billah manzo Allah na shiga wata hanya shedan zai bi ya shiga hanya wannan kwalala ce ta Umar an gane yana daga cikin manƙaba na Umar radiyallahu anhu a nan wajen ba ana nufin cewa shedan yana bin hanyar da manzon Allah ya ba a wannan wani yabo ne na musamman bayan wancan magana an gama wancan magana maganan mata da suka gudu din nan an gane to so da haka manzon Allah ya ce nayi mamakin wayannan mata an gane ku suna magana suna ta daga murya amma kuma da ka zo sai gashi nan kawai sun kasance a wajena suna jin sautinka sai suka yi gaggawa suka ɓoye an gane a nan wajen ba ana nufin cewa wai shedan ya zo wajen annabi bane sallallahu alaihi wasallam nan wani falala ne kuma na musamman aka faɗa bayan wancan magana cewa umar yana da wani baiwa kuma ba ma wai mata ba hatta shedan shedan ya zo duk inda shedan ya zo ya ga umar shedan ba zai zo wajen ba wannan wani falala ne wani karama ne wanda Allah ta'ala ya ba Umar dan Khattab radiyallahu an farra minhu shaytanu iz kana faruqan hmm. falin nari min min sanahum bira'u shaytan ya guji ya guji Umar saboda Umar mutum ne mai rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya an gane wannan ko to so ka Umar yana da wannan mankaba din ba kuma yana nuna wai sauran sahabbai ba haka suke ba a Umar dai wato ya fi shahara a cikin sauran sahabbai da cewa hatta shekan ma tsoron shi yake ci ina fatan gane wannan ayi ba kuma yana nuna cewa sauran sahabbai da baya ji tsoron su bane an gane wannan ayi to kaga wannan hadisin inda za a dauke shi yan shi'a da za a ce wannan hadisi a cire sunan Umar radiyallahu anhu sai a sa sunan Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu da a ce Aliyu ne wannan abin ya faru gare shi manzo Allah ya faɗi wannan magana cewa shedan bai taba gamuwa da kai ba ya kai aliyu kana shiga wata hanya face ya shiga hanyar da ba taka ba da ka ga wani irin istinbadi mai karfi da yan shiya za su yi daga cikin istinbadin za su yi za su yi istinbadin isma da aliyu za su yi aliyu masumi ne baya zunubi su da dama wane ne ke sa mutane zunubi ba shedan ba tunda shedan ke sa mutane zunubi to umar ya fi karfin shedan yadda kaga ba yadda za a yi umar ya yi zunubi to kaga a yau su da suke cewa aliyu kaga za su ce to ai tunda an ce aliyu ya fi karfin nan, to babu yadda za a yi aliyu ya yi a kaga wannan za su ce wannan hadisin nasi ne cewa aliyu bin abi talib masumi ne daga sabon Allah na matan gani to sai ya zama to kashi ba ambaci aliyu ba sai aka ce umar inda aliyu ne yan shi'a da gudu za su ce hadisin nan ya inganta da gudu za su kokari su ba hadisin kariya domin kokarin tabbatar da isma na Umar na ka'a na Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu na ba san wannan domin yan shi'a suna tabbatar da isma da nassin ma da bai kai wannan fitowa ba nassi wanda bai fito ƙarar kamar wannan ba suna kokarin su kwakulo shi da karfin kiyasa ya zama to yana tabbatar da isma na Ali bin Abi Talib ina kuma nassin da ya fito kamar wannan an fahimci wannan ku? na'am حدثني إبراهيم بن حمزة قال حدثني بن أبي حازم عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن كربو دقى أبي هريرة الله كان مصير ده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دقى النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إذا استيقظ أراه أحدكم من منامه yace idan ya farka ina ganin ai idan ɗayan ku ya farka daga baccin sa wata wadda wato sai yayi alwala fal yastansir salasan to ya fiyace su uku idan ɗayan ku ya farka daga bacci alwala ya fiyace su uku inna bi yabitu ala kai shumi domin lalle shaitan yana kwana a karan hancin sa kenan aljani yana iya kwana a kan karan hancin mutum ina ba zan gane wannan saka shaitan malamai sun ce shaitan yana da sunaye da yawa daga cikin sunan shaitan akwai iblis an gane yayi shi wannan kalma na iblis an ce suna ne na ajamanci asalin iblis ba suna ne na larabci ba wannan shine ra'ayin da yawa daga cikin malamai amma wasu malamai suka ce la kalmar iblis kalma ne na larabci wato an ciranto shi ne daga ablasa Aiki, za a yi sa ablasa idan ya ɗeba tsammani wai an kira iblis iblis ne saboda ya ɗeba tsammani daga rahaman Allah ɗan ya san cewa shi da aljanna har abada an gane daga kalmar ablasa an gane ai za a yi sa iblis ai mai ɗaya ba tsammani daga rahaman Allah ibn al-ambari na cewa law kana arabiyyan la surrifa kalkai da ya kasance shi larabci ne da an sarrafa shi amma kuma sai ga shi shi kalmar iblis ba a sarrafa shi ana mai jarra ne da fata da ya bata anil kasra da annahu ismul la yansarif amma imamu dabari na cewa innama lam yusarraf wa in kana arabiyan li illati nazirihi fi kalam al-arab cewa ba a sarrafa kalmar iblis ba duk da kalma ne da larabci saboda ire-iren wayannan kalmomi wato kaɗan ne kwarai a cikin mangarin larabawa fa shabbahuhu bil ajami suka kamanta kalmar iblis da ajamanci an gane wannan aiki to dai malamai sun tattauna dai kan abin da ya shafi iblis amma abin da ya fi rinjaye shi lafazin iblis wato mushtaq ne an gane ku daga ainihin zai ba tsammani daga namun Allah Allah ya tsire mai kuma Allah ya kore shi zahirin qur'ani da yana nuna cewa an kira shi ne da suna iblis kafin haka kafin ya yi laifi shi wannan kalma na iblis yana nan tuntuni kafin ya yi laifi kafin a kore shi daga aljanna an gane wani ko amma duk da cewa babu nassin da ya nuni akan haka saboda halaccin wato za a iya kiran shi da haka din a qur'ani itibaru ma itibaru sai kulu ya zama to nan gaba din Allah ya san za a kore shi daga rahama sai Allah ya kira shi da wannan suna din sannan ibnu abbas na cewa sunan iblis ya kasance iblis yana nan wato tare da mala'iku sunan shi tare da mala'iku wato shi iblis sunan shi wai azazil sannan kuma daga baya ka same iblis da sunan shi azazil da za ka same iblis lokacin da yake tare da mala'iku kaga wannan yana karfa maganar kenan cewa wannan kalma ina iblis tuntuni yana nan daga cikin sunayen iblis akwai alharis akwai alhakam kalmar alharis da kalmar alhakam sunan iblis ne sannan an ce alkunyarsa abu murna a cikin kitab a cikin littafi na ibn khalawai ya ce kunyatuhu abul kurawiyyin an gane wannan ayi saka shedan da yana da sunaye da dama sunaye da dama Allah ta'ala shi yayi Allah ya tsare mu daga sharrin sa eh na'am babu zikirin jinni wa sawabihim wa iqabihim babu ambatan aljannu da ladan su da kuma azaban su shin aljannu idan suka aikata aikin alkhairi ana ba su lada idan kuma aljannu suka yi miyagun ayyuka na kafirci da sabon Allah ana rubuta musu zunubi shine zamu tattauna ne na'am li qawlihi saboda inda Allah ta'ala ke cewa ya masharal jinni wal ins ya ku taron aljannu da mutane alam yatikum rasulun minkum ashe manzanni ba zo daga cikin ku ba suna alaikum ayati suna ba ku labarin ayoyi na kaga zahirin wannan aya ya nuna mana wato da aljannu da mutane Allah ya turo musu da manzanni ko manzannin nan suna ba su labarin ayoyin Allah subhanahu wata'ala ina ba gane wannan ayi kaga wannan aya kawai wato ya nuna mana akwai aljannu kuma ya nuna mana aljannu mukallafai ne su aljannu aljannu mukallafai ne kamar yadda mutane suke mai mukallafai yadda Allah ya ce mutane su yi kalmar shahada su yi sallah su yi azumi su yi zakka yadda Allah ya ce mutane kan su yi zina kan su yi shirka kan su yi kaza to su ma kazalika aljannu na ba gane amma kuma tabbatar da samuwansu imamul haramain ya faɗa a littafinsa a shamil an gani ya nakalto da daga da yawa daga cikin falasafa philosophers da zanadika da yan kadariya cewa lalle sun yi inkarin samuwa aljanu wa'annan philosophers da ainihin zanadika da yan kadariya ba su yadda akwai aljanu ba gabaki daya an gani ibn hajar al-asqalani rahimahullah yana cewa wannan ba abun mamaki bane dan a ce mutane wanda ba malamai na shari'a ba ba malamai na addini ba dan sun yi inkarin samuwar aljanu ba za ka yi mamaki ba ko ba ka ba ce amma abun mamaki su ne a samu malamai na shari'a wanda suka suke karatun nassosin Qur'ani da hadisai mutawatirai sun inkarin samuwar aljanu wannan shine abun mamaki mutumin da ya karanci qur'ani ya karanci hadisi ya karanci littattafan tafsiri da sauransu amma yanzu ya ce babu aljanu ƙarya ne to wannan shi ya fi cancanta ka yi mamakinsa an gane ko shi ne ibn hajar ke cewa wa laysa fi qadiyatil aqli ma yaqdau fi al a cikin hukuncin hankali babu abin da ke suka ga samuwa aljanu a hankalce babu wani hukunci na hankali da ke kore samuwa aljanu an gane wannan ko saboda haka masu kore aljanu sun kore ne da san ransu shi da ke cewa mutanen da suke koya kore aljanu su ne mutanen da wato iliminsu bai kewaye abubuwa ba ba su riski mamace-mamacen Allah subhanahu wata'ala ba Allah subhanahu wata'ala mai iko ne akan komai su suna yin amfani da hankalinsu mai rauni sai inkari su ce ba zai yiwu ba shi kuma Allah ya wuce a ce mai ba zai yiwu ba an gane wannan ko shi ne alƙazi abubakar ne yake cewa da yawa daga cikin wayannan suna tabbatar da samuwansu amma kuma suna kore su a yanzu daga cikinsu akwai masu tabbatar da su amma kuma sun yi akwai wanda suka yi akwai aljanu amma suna kore ainihin rinjayen aljanu akan mutane sun yanzu akwai aljani amma ba su yanzu aljani zai iya rinjayen ɗan adam ya sa mai rashin lafiya ko ya sa mai hauka ko abin da ya kama da wannan ba A gani su suna ganin ba zai yiwu ba akwai masu ganin aljani ba zai shiga jikin mutum ba sun yanzu akwai aljani amma bai zai shiga jikin mutum ba an gane yayi daga abdul jabbar al-mutazili yana cewa dalili akan tabbatar aljanu nassun qur'ani ba wai hankali ba yake izla tariqa ila isbati ajsamin ga'iba domin babu wata hanya na tabbatar da ainihin jiki wanda baya nan duk da ya kokari da ya nuna cewa ne nassin qur'ani ne ya tabbatar da aljannu an gano wannan ko to suka malamai da dama sun kawo abin nan to shine imamu na ash-shafi'i a cikin littafin imamu al-bayhaqi ya kawo a cikin manaqibul shafi'i da isnadinsa daga rubayyi yake cewa naji imamu shafi'i yana cewa man za'ama annahu yara aljanna abtalla shahadatahu duk mutumin da yake wai yana ganin aljani to mun ba ta shaidan shi ba za mu karbi shaidan shi ba ya nuna ba adili bane shi ka ce ni ina ganin aljani ya nuna kai ba ba adili bane aljanu ana ganin su zai yi mutum ya ga aljani cikin siffar shi na aljani ba zai yi ba an gane wani ko sai cewa illa an ya kuna nabiyan in ji mamu shafi sai dai ya kasance annabi idan annabi ya ce ya ga aljani wannan abu ne mai yiwuwa amma dan adam wanda ba ba annabi ba ya ce ya ga aljani to idan idan limami ne ko malami ne to mun daina yadda da wa'azinsa an gane yayi intaha to shine ibn hazar ke cewa wa hadha mahmulun alaman yadda iru yatahu ala surati aw ala suwarihi za mu ɗauki wannan magana na imamu shafi'i ga wanda yake da awan ganin aljanu akan suransu akan hakikanin halittarsu allati ko alaiha halittarsu wacce aka halice su akan ta amma mani da annahu yara mirhu ba a da an yatadawwara a lasuwar shatta amma mutumin da yake da awan yana ganin wani abu daga aljanu bayan ya ci gaba akan surori daban-daban aljanin ya ci juya daga wannan sura zuwa wannan sura aljini na iya zuwa ya koma maciji ko ya koma mage ko ya koma wani abu to wanda ya da'awar ya gan shi lokacin da ya juya ya koma mage ko ya juya ya koma maciji ko abin da ya kama da wannan akan surori daban-daban na dabbobi fala yuqdan qafi ba za a soke shi ba an gane ne amma ta wani bangare za a soke shi idan ya ce ya gashi ɓaro-ɓaro ya ce hakika hadisai sun zo da dama da labaruka da dama da ke nuna cewa aljari na juyawa daga wani sura zuwa wani sura amma mutakallimun malaman ilmin kalam sun yi sabani akan cewa wannan shin aljari na iya juyawa ya canza halitta daga halittar zai koma mashi daga halittar zai koma ya koma ainihin mage ko ya koma kaza zai iya yiwuwa to wannan malamai sun tattauna aka ce akwai masu ra'ayin daga cikin mutakallimun in an ce mutakallimun masu kokarin tabbatar da addini ta hanyar kwakwalwa ba ta hanyar nasi ba sun ce huwa takhilu fakat sun ce kawai irfa'ida ne kawai kawai suna su ba gaskiya bane wai aljini bai iya juyawa daga wani hali ya koma wani hali wala yantaqilu ahadun an suratihi al-asaliya kace babu wata halitta da ke iya kirantuwa daga surarta na asali kawai aljini yadda yake haka yake ba zai iya juyawa ya koma wata halitta ba kuma wasu daga cikin suka ce a bal yantaqilun kace a zai yi su iya cirantuwa daga wannan halitta su koma wannan lakin la bi iktidarihi ala zalik ba wai da ikon sa akan wannan ba bal bi darbi min al-fi'l a da wani irin nau'i na aiki idza fa'ala hu takala wani irin nau'i na aiki ne in ya aikata sai canza halitta ka sihir kamar sihiri wai su ma aljanu in kaga sun canza sun koma wani abu tsafi suka yi shin wa tsafin nan za su dan ma wani wani wayo ne da rufa ido amma wai a ce wai hakikani ya canza su suna ganin wai baya canzawa an gane to amma kuma akwai asari sun tabo asari daga umar nan kaza wanda ibn abi shayba ya fitar da shi da isnadi sahih cewa lalle gailan a lalle gailan wato sun ambata wajen Umar radiyallahu anhu cewa inna ahadan la yastati an yatahawwala an surati cewa lalle babu wani mutumin da yake da iko ya canza daga suran sa allati khalaqahu Allahu alaiha wacce Allah ya halicce shi akan ta walakin lahum sahara ka saharati ka saharatikum sai dai wai aljanu suna da sahara ka saharatikum suna da masu sihiri kamar naku yadda masu sihiri ma suke iya yin abin nan a gane to su ma aljannu suna iyawa to wannan shine ra'ayinsu an gane ko to saboda haka amma dai zance na gaskiya an sha an tabbatar da an sha ganin aljanu sun juya daga wani hali zuwa wani hali a me za mu ce game da ainihin wannan sahabi da ya je karatu wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya dawo gida sai ya ga matar shi a waje da ya gama shi a wajen sai ya ɗauki takobi ya dumfare ta sai ce ga ka ta tukuna kafin ka yi min haka ka shiga ɗaki ka ga mai ke faruwa kawai sai sahabi ya je ɗaki ya leƙa yana leƙa sai ga maciji ya fasa kai yana ganin maciji ya fasa kai ya ɗauki takobi kawai ya dumfare macijin ashe macijin ne ya koron mai mata sai ya haushe dumfare maciji yana dumfare macijin kawai ya sare shi yana tarar macijin an ce da shi da macijin ba san wanda ya riga mutuwa ba kawai tsaron macijin shi ma mutuwan shi to kaga wannan ya nuna macijin shi ma iska ne saka maciji yana iya canzawa daga wani sifa zuwa wani sifa ba kamar yadda wa'annan suke faɗa ba mutakallimun ko falsafa eh maciji ah, wato aljani yana iya juyawa daga wannan sifa zuwa wannan sifa din yana iya juyawa ya koma maciji ya koma maji ko ya koma kadangare ko abin da ya kama da wannan an fahimci wannan ayi to saboda haka wannan magana ba gaskiya bane cewa maciji ba iya juyawa ko abin da ya kama da wannan an gane ku a cewa shi bayan iya juyawa to saboda haka wannan shi ne to yanzu cewa da aka yi a nan wajen ya ma'asharar jinni wal ins ya ku taron aljanu da mutane alam ya ce kuma rasulun minkum ashe manzo bai zo daga cikin ku ba shin wannan na nuna mana kenan cewa aljanu ma Allah ya tura musu da manzo akwai annabi aljani shi akwai aljani to ma an ce alam ya ta kuma rasulun minkum ashe manzanni ba su zo daga cikinku ba su saboda haka malamai sun yi saɓani a nan wajen shin shin ka yarda cewa aljanu mukallafai ne idan ka yarda cewa aljanu mukallafai ne misali kamar yadda ainihin ibn abdulbar ya ce aljinnu inda jama'a mukallafu aljanu a wajen malamai da dama mukallafai ne abdul jabal na cewa la na alamu khilafun bayan ahalin ilmi zalika ba mu san sabani ba tsakanin ma'abuta ilimi na cewa aljanu ba mukallafai ne su an gane sai dai abin da aka yi kaito daga zarka daga wasu daga cikin hashawiya annahu mudarruna ila af'alihim walai su bi mukallafin cewa su din nan ana tilasta musu akan ayyukansu amma su ba mukallafai bane su an gane ku amma kuma da yawa daga cikin malamai sun kawo dalili a cikin Qur'ani na yin zargin aljannu zargin shedanu da kuma cewa a nemi tsari daga sharrinsu da kuma abin da Allah ya tanaji na azabansu da Allah ya gaya mana an gane akwai ayoyi da suka nuna Allah ta'ala zai azabtar da ainihin aljannu. to duk irin wayannan sifofi ba sa kasancewa sai ga wanda ya saba umarnin Allah kuma ya aikata abin da Allah ya hana sannan kuma ya kasance mukallaf to daga ayoyi da hadisai da suke nuni akan wannan suna da yawa an gane to idan ya tabbata cewa su mukallafai ne to hakika malamai sun yi sabani shin a cikin su akwai annabi ko babu a cikin aljannu imamu imamu tabari ya ruwaito daga hanyar zahar bil mazahib cewa ya tabbatar da cewa aljanu din nan akwai manzanni a cikin su imamu dahak yana ganin a cikin aljanu akwai annabi an gane ku yana cewa a yana cewa su Allah kamar yadda Allah ya aiko annabawa ga mutane haka Allah ya aiko annabawa cikin aljanu to mutanen da suke da ra'ayi irin na dahak sun kafa hujja cewa Allah ya ba da labari cewa lalle aljannu da mutane wato Allah ta'ala ya turo musu manzanni zuwa gare su an gane ko to saboda ka su suna ganin tunda a ce an turo musu da manzanni to manzannin nan su ma ashe su ma aljannu ne amma jahur da malamai suka ce a'a suka ce ma'anar ayan lalle manzannin mutane su manzanni ne ta bangaren Allah Allah ne ya yi musu wahayi ya yi wa'azi su kuma manzanni na aljanu wato Allah ya watsa su ne a doron ƙasa suka ji wa'azi daga manzanni na mutane su manzannin aljanni Allah ya watsa su a doron ƙasa suka ji daga manzanni na mutane da suka ji sai suka ɗauki wannan saƙo na manzannin mutane suka isar da shi zuwa ga zuwa ga aljanninsu an gane saboda ayar da ke cewa wa in sarrafna ilayka nafara min aljin yastami'una alquran lokacin da muka juya wasu jama'a daga cikin aljanu zuwa gare ka suna sauraron Falon haɗa ruhu ƙalu an ansitu da suka halatta wajen karatun ƙur'ani, annabi na za su suka ce ku Falon falamma biya. yayin da aka kare wallau ila qaumihim munziri sai suka juya zuwa ga mutanen suna masu me suna masu gargadi ko ba ka ba kenan sun gama sauraron karatu wajen manzo Allah wallau ila qaumihim munziri sai suka juya zuwa ga mutanen suna masu gargadi ya وقالوا يا na إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى kace ya ku mutanen mu lalle mu mun ji wani littafi wanda an saukar da shi bayan annabi Musa musaddiqan lima bayna yadayhi littafin yana gaskata abin da ke gaba gare shi ya hadi ilal haka. yana shirya zuwa gaskiya wa ila tariqin mustaqim kuma yana shirya zuwa ga hanya madaidaici kace ya qaumana ajibu da'iyallah kace ya ku mutanen mu ku amsa mai kira na Allah waye mai kira na Allah nan wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan aljanu a nan wajen kaga sun ji sako na manzon Allah sai suka dauki wannan sako suka isar da shi zuwa ga aljanu yan uwansu an gane saka aljanu ba su da annabi a cikin su sai dai aljanu suna jin sako ne wajen manzanni na mutane sai su dauki wannan sako su isar da shi zuwa ga al'umma an lura da wannan aiki to amma ibn hazm ibn hazm al-andalusi ya kafa hujja da cewa su aljadu su ma ana ba su nasu ya ce wa kana nabiyyu ba'athu ila qaumihi wato annabi ya kasance ana aiko shi zuwa ga mutanen shi ila qaumihi mutanen shi sai ibn hazm ke cewa wa laysa al-jinnu min qaumil ins ai aljannu ba su daga cikin mutanen mutanen mutane ba su daga cikin jama'an mutane ko ba ka ba an ce annabi ana aiko shi ila kaumin yi ne shin aljannu suna daga cikin kaumin yi ba sa ciki to sai ce sai ya tabbata cewa annahu kana minhum anbiya ilayhi to ya tabbata cewa su aljanu suna da annabawa da aka aiko zuwa gare su ma in ji ibnu hazm kenan ibnu hazm al-andalusi yana daga cikin wanda yake da ra'ayin aljannu su ma suna da nasu annabawa da manzanni to ya sunan nan annabawa da manzannin ya dan ba mu misalin annabi guda ɗaya daga cikin aljannu bi a sunan shi tunda ina ganin kamar ibn abdul bar ne kowaye ana magana kan sahabbai cewa akwai sahabbai aljannu kuma har sunansa an kawo har sunan sahabi aljani ga abu ga ruwa ne ruwaito ga kaza ina fatan gane to su annabawa za a iya ba misali guda ɗaya nasu shi da ke cewa walam yi ba'as ilal jin minal ins nabiyu illa nabiya sai shi ibn hazar ke cewa ba a taɓa aikowa zuwa ga aljanu ba daga cikin mutane a aiko musu manzanni ba sai dai annabi ne kawai aka taɓa aikowa zuwa ga aljanu amma duk sauran annabawa an aiko su ne zuwa ga mutane kawai amma a su aljanu suna da nasu manzan annabi muhammad sallallahu alaihi kawai aka aiko shi zuwa ga mutane da aljanu in ji ibn hazm an gane wannan ko saboda shi aike na manzan Allah ya game ya game ainihin aljanu da mutane kamar yadda ga nusus nan an gane wannan ko ibn abdul ke cewa ba sa yin sabani cewa an aiko annabi zuwa ga mutane da aljanu amma sauran annabawa ne ake yin sabani a kansu an gane ku to saboda haka wannan shine abin da malamai suka rinjayar cewa wato aljannu su ba a aiko manzo zuwa gare su ana aiko manzo ne zuwa ga mutane sai su mutanen su isar da sako zuwa ga aljanu sai aljanun su dauki sako zuwa ga sauran al'umma al'umma aljanu yan uwansu an gane wannan ko a saboda haka an aiko annabi shekul islam ibn taymiya yana cewa a ittufika ala zalik a ittafaqa ala zalika ulama salaf fil sahaba wa tabi'in wa ibatul muslimin malamai na sahabbai da tabi'ai da a'imma na musulmai sun yi ittifaki ya wato bayyana da wannan ya tabbata a cikin hadisi wa kana an-nabi yub'athu ila qaumihi wa bu'ithu ila al-insi wal jinn ya kasance annabi ana aiko shi zuwa ga mutanensa ni an aiko ni zuwa ga aljannu da mutane sannan an karɓo daga kalbi yana cewa kana nabi yuba su ila al-ins faqat ya kasance annabi ana aiko shi zuwa ga mutane kawai wa bu'isa muhammad ila al-ins wal jin sai aka aiko muhammad zuwa ga aljannu da mutane to idan ya tabbata cewa su aljannu mukallafai ne su to su din nan an kallafa musu tauhidi an kallafa musu rukunnan musulunci amma duk abin da ba shi ba na furu'a to ba abin da ya sha furu'a ba an yi sabani a kan shi saboda abin da ya tabbata na cewa akwai wasu abubuwa wanda mu ya halatta a gare mu su bai halatta a gare su ba su aljanu suna cin busasshen kashin dabba aljanu suna cin kashi kuma kashin nan guzurin su ne misali to yaya fikin su zai kasance ina fikin su yake an gane akwai masu ganin an aiko su ne wato su a aljanu an kallafa musu ne tauhidi irin namu da rukunan musulunci amma duk abin da ba shi ba na furu'a to an yi sabani shin wato irin namu ne ko ba irin namu bane an gane wannan ko nan gaba za a yi bayani akan wannan misali tunda hadisi ya tabbata sun ce wato busasshen kashi abinci ne da da kashi abincin aljanu ne an gane ya to kaga wannan ya nuna aljanu ya halatta su ci musashen kashi ko baya halatta mu ci akan wannan misali to kaga duk wannan malamai sun tattauna kan wannan sannan kuma a wani mutum daga cikin sahabbai ya fita ya fita daga kaibara sai wasu mutane biyu suka bi shi da wani mutum suna ta bin shi ya tulu yana bin su yana cewa ji a tarar da umar yana ce ku dawo ku dawo har ya mayar da su sun malahika ku sai ya gamu da shi fa kala yace inna ni. shaytana ne wa'annan biyun fa shaytanu ne in ka ji wajen manzan Allah fa qara alaihi salam ka gaida shi wa abiru anna fi jami sadaqatina mu din nan muna cikin tara zakkan mu ne walau kana tasluhu lahu la ba'athna biha ilayhi da zakanmu ya dace ga annabi da mun aika da zakanmu mu zuwa gare shi sama mu aljanu annabi baya cin zakanmu. mu an gane mu zakkan kawai sai dai mu aljanu mu amfana da shi lokacin da manzo Allah ya zo Madina a lokacin da mutumin ya zo Madina sai ba annabi labarin wa'annan masu bin shi din sai manzo Allah ya yi hani daga kalwa annabi ya ce mutum ya daina tafiya shi kadai an gane ya ringa tafiya shi kadai cikin daji zai iya gamuwa da aljanu ba za su iya cutar da shi an gane yayi to duk malamai sun tattauna shin aljanu suna ci ko suna sha suna yin aure ko ba sa yi akwai masu ganin aljanu ba sa ci ba sa sha ba sa yin aure wasu ka ce ina aljanu suna ci suna sha suna yin aure an gane wani ko to idan suna ci suna sha wanda wanda shi ya tabbata shin yaya suke ci suke sha wasu ka ce a cinsu da shansu kamar kawai suna shakan abu ne suka shaka kawai kamar sun cire an gane ba wai suna taunawa ba ne ko su haɗe suna shakan abu ne kawai almuhim dai suna ci suna sha amma cin su da shan su ba irin namu bane an gano wani ku manzon Allah sallallahu alaihi wata rana yana zaune alhali wani mutum na ci abinci yana cin abinci bai ambaci sunan Allah ba daga bayan sai mutum ya ambaci sunan Allah can ƙarshe sai annabi ce ma zalar shaitan ya akulu ma'ahu shaitan bai gushe ba yana ci tare da shi falan ma san ma istaka a mafi badani lokacin da ya ambaci sunan Allah sai amma yadda abin da ke cikin cikinsa an sannan muslim ya ruwaito daga hadisin ibn umar cewa na eh wannan isnadin shi bai inganta ba ko eh, ya amayar da abin da ke cikin cikinsa sannan muslim ya ruwaito daga hadisin ibn umar cewa manzo Allah ya ce la ya akulanna ahadukum bi shimalihi kada ɗayan ku ya ci abinci da hannun hagu wa yashrabu bi shimalihi kuma kada ɗayan ku ya sha da hannun hagu fa inna shaytan ya akul bi shimalihi wa yashrabu bi shimalihi domin shedan yana ci da hannun dama kuma yana sha da hannun shedan yana ci da hannun hagu kuma yana sha da hagu kaga wannan imam muslim ya mutu. a ashe shedan yana ci kuma yana sha aljannu suna ci suna sha ibnu abdul bar ya ruwaito daga wahab cewa lalle aljannu nau'i nau'i ne akwai tsantsan aljanu wai tsantsan aljannu su iska ne ba sa ci ba sa sha ba sa haihuwa amma akwai wasu jinsi daga cikinsu wanda kuma suna ci suna sha suna haihuwa misali an gane wani ku ya dai tattauna kan wannan abun sosai amma abin da ya fi tabbata aljannu suna ci suna sha suna haihuwa na'am lokaci ba mu tsaya saboda lokaci muka dawo insha Allah zai mu ci gaba daga nan za dawo baya wa alaikum salam na'am tallafi dai eh waye Zamba? Mm. Now, to, eh shi tallafi mutum ya ce zai baka tallafi. Tallafin waye ba da tallafin gwamnati ne? Gwamnati ta ba da tallafi. Sai wani ya ce to, a zan ma hanya ka samu wannan tallafin, amma kuma za ka bani wani percentage. To wannan haka bai halatta ba gaskiya. an gani galiban kamar yadda ma'aikata ma'aikata suke yi wanda suke suke shiga da abin kwamfuta suke kaza sai su ma hanya idan baka ba su wani abu ba sai su hana ka alhali gwamnati ta ce ne a bayar da kuɗin gabaki ɗaya ita gwamnati ta ce a bada kuɗin gaba ɗaya kai kuma sai ka zo kana neman tallafi sai jami'in gwamnati ya ce ma to zan ma tallafi amma sai ka ban wani abu kaga wannan nau'i ne na cin hanci da rashawa ina fasan gane wannan to wannan bai halatta ba misali an fahimta da yawa daga cikin jami'an gwamnati suna cin haramun da irin wannan tallafi ka ga duba fa kai an baka kashi ɗari an baka dubu ɗari biyar ko kuma mu ce dubu ɗari eh, an baka miliyan ɗaya sai ce za ka bashi dubu ɗari hudu shi kaɗai kai kuma ka ɗauki dubu ɗari shida ko kuma ba haka ba za ka ba shi dai kaza ya gaya ma za ka ba shi wani abu wannan duk bai halarta ba so nau'i ne na cin hanci da rashawa kuma zai karɓa daga wajen mutane da yawa in mutane ɗari ya ma hanya zai karɓi wajen dubu ɗari hudu daga mutane ɗari bayan kuma hukuma tana shi kuma aikin shi an fahimci wannan wannan ɗabi'a ne na mutanen mutanen najeriya masu raunin imani an gane kuma wannan cin dukiyar jama'a ne ba tare da haƙƙi ba Allahu alam na shek idan misali ya zama a kotu kungiya ne ta kula da marayu misali Eh sai wani daga cikin wurin sai jawo wannan abin ya ta wunan sai ciki saboda suna son su taimaki marayu Eh sai suka ce a cikin wannan kuɗin da za a bada za a cire 40% a ciki hmm. idan an cire 40% din nan za a taimaki marayu ne da wannan kuɗin hmm. sannan masu ƙananan sana'o'i da sauransu in suka nemi bashi za a iya basu a tallan. an dai kafa ne saboda a taimaki mutane misali hmm. to irin wannan ya matsayin shi shi wannan to ga shi kamar misali in dai da gaske ba wai su za su cinye ba ka ce to za mu taimake ka amma da sharaɗin kai ma za ka taimaki marayu za mu maka hanya amma da sharadin kai ma za ka ba da wani abu a ciki don a taimaki marayu to wannan ina ganin babu laifi a cikinsa ina ba san gane wannan in dai ba wai su jami'an za su ci ba a wata kungiya ce wacce suka suke so su taimaki marayu to za su yi amfani da wannan kuɗin don su dafa wa marayu da shi to wannan ina ganin gaskiya ba matsala sosai a cikinsa Allahu a'lam an bai magana na ko akwai bambanci tsakanin wannan jami'i ne na gwamnati wanda dama an ɗauke shi kan wannan aiki ne ba zai yi wannan aiki ba zai zo ya sa sunanka ba sai idan ka ba shi kashi kaza wannan haramun ne kuma rashawa ne amma wa'annan suka ce to za mu taimake ka amma da sharaɗin za ka taimaki marayu kaga wannan yana cikin babin at-ta'awun 'ala al-birri wa taqwa ko taimaka ma juna akan da'a da tsoron Allah amma da da ba su yi mai aiki ba shi za mu taimake ka amma kuma da sharaɗin kai ma za ka taimaki marayu kasu ma kaidi na yawan kudin ne ko kaidi kamar shi ne dan dan akwai dan ha dan na ce ne a sai abin da ya kamata in an ce ba za a faɗi kudin ba kawai zai ki zai dauki zai dubu biyar ya bayan ko dubu biyu ko abin da ya kamata wannan to kuma ita kungiyar tana so ne ta samu kuɗi mai yawa ta taimaka wa marayu da shi ta tallafa musu da ba san gane wannan to ni wannan gaskiya dan dan dan ya dan sauki wannan shi yin wannan akan wancan wanda kawai jami'in gwamnati ne zai ci kudin banza bayan ana biyan shi albashi kaga shi wannan da yace zaka taimaki marayu ba shi ne ci kudin ba kawai ka bayar ne dan ayi hidima ga maraya ka yadda ayi kai da zan taimaki ka kika ci ka yadda sai taimake ka sai ka cika alƙawari al-muslimuna ala shuruɗihim an gane yayi Allahu ala hmm. yau kudin zirga-zirga ba ne an gani in kayan wani mutum hanya don ya samu tallafi wannan ana kiran wannan in ya baka wani abu in ka zo ka kawo sharadin sai ya baka wani abu ya zama al'akalu bi shafa'a amma ji wannan yayi ka ba dan uwanka hanya dan ya samu alkhairi sai kuma ce sai ya baka wani abu amma in wajen kokarin zirga zirgan ka kashe kudin mota ka kashe kudin kaza ka kashe kudin kaza sai to saboda wahalar da kai na ka kashe kudi kaza ka hau mashin ka je wani kaza ka je sai ya baka wani abu wannan babu laifi a cikin shi Allah amma kawai in kana ka yi waya ne ba kawai ka zo ka yi magana ne kawai ka kafa da shi a masallacin jitu da Allah da Allah ya zaɓa yana da wani ɗan uwa ina so ka taimaka mai kawai sai ce sai ya zai taimaka mai bayan ya taimaka mai bai kashe kuɗin mota ba bai kashe kuɗin waya ba bai hau mashin ya je ba bai yi kaza ba kawai sai ce sai an bashi wani abu ya faɗi wani percentage ma wannan ya sha haram gaskiya laifi ne an gane yau nan ganin gaman shi ya bashi a gane kaga shi shi ba jami'in gwamnati bane shi ba ba wai ana biyan shi albashi akan abun bari in dai ganin daman shi kawai ce ni na ma alkhairi ne na ji dadin abin da ka mun ne wannan babu laifi amma ya kawo sharadin to shi ne matsala eh to bai sa sai mutum na da wani sama za ka kasar ta zama tuke na tana cikin wani irin matsala sosai a ce wai kai din na faɗin kasa ne wai sai kana da wani a sama sannan ama kaga wannan ai zalunci ne wani ya saba ma ka'ida ya kamata duk mutumin da yake ɗan kasa ya zama to yana da yanci da za a bai ba wani magana sai kana da wani a sama an gani na'am za ku ba shi tabbatar na eh saboda ya muku hanya daga in kasan cewa kudin ba zai fito ba sai ka mai haka sai ka bashi da Allah ka bashi ya dai zalunce ka saboda haƙƙinka ne a can wajen ka samu shi ma sai kawo sharaɗi zai maka hanya zai maka hanyar haƙƙinka din amma ba zai ka biya kuma ka san in baka bashi ba ba zai maka ba ka ba shi ka bashi da Allah wannan kuɗi da ya ci ya sa ma sharadi a kai ya ci haram dan kada yi caji ce kurin ai in je tun da haramun ne ni ba nan an saba ba zan yi kaza zan yi an sa ni Allah ya ci kurin a gefe a to ai ai kuɗin asalin kuɗin halal ne yayi kai akai aka zalunta akai ba ruwanka kai da aka zo ka kwace ma wannan kuɗin kada zai hana karɓi sauran abin da ya rage ba ma la yudrak kulluhu la yudrak kulluhu ai da ba zan samu duka ba ai kuma bai yiwuwa an bashi duka sai in karba abin da ya samu sauran abin da ya rage da suka zalunce da Allah ya isa an bai shirin ko shi ne kamar kana tafiya ne ka dawo ka kasiyo kaya na miliyan biyu ko miliyan uku sai custom ya tsare ka ko immigration suka ce ma dole sai ka ba su cin hanci na dubu ishirin ko dubu talatin in ba haka ba za su kwace kayan su ma sharri sai ka yaya sai ka bashi dubu ishirin ka shi da Allah to yanzu a nan wajen kai ba a kiranta mai da rashawa kawai ya zalunce ka ne ya tafi kudin an gane ana kiran mutum mai da rashawa ne idan ya ba da kuɗi don ya tauye hakkin wani ko don ya zalunci wani amma ka san cewa in har baka da dubu ishirin na ba za ka yi asarar miliyan biyu ko miliyan uku ko miliyan goma ba. wani akan dubu ishirin na sai ma sharin da sai ya karya ka gaba ɗaya kasuwancin ka kaga sai ka bashi wannan kuɗin ka bashi da Allah shi nan na Thank you. to ka ga su din nan tunda ka saba su yadda ba da za su yi kwaci kawai to wace ce sai sun karbi cin hanci su a zalimai da yayi ita kasa ce bata yadda ba asalin abin kila ya halatta a shari'a kama ce shigo da shinkafa kaga shinkafa asali abinci ne na halal ita hukuma ce ba ta so kaga wannan laifin shi kaɗan ne su ba zuwa ga shigo da giya ko shigo da wani abu wanda dama asali haramun ne misali a gane su ta irin wannan wanda ya shigo da shi ya ma hukuma laifi amma kuma baya halatta ka bi cin hanci da rashin ka kyale shi in ma ka kyale shi ya shigo da shi in ka san cewa ba zai maka saka illa ba ko kuma ka karbe shi in ka san zai maka saka illa wajibi ne ka dakatar da shi ba tare da ka ko kobo ba ka kwace wannan abun ka yi abin da hukuma sun ce ka yi eh wa alaikum salam eh idan ba suka yi tambaya ce daga ina ne ya kace daga gwamnatin tarayya ne kaga hakkin kare ka amsa ko daga ina ne ya ka bar wani shi wani shahararren mai kudi ya kace shi ne yake tallafa wa mutane ko ka faɗi wani kafiri ya kace wani kafiri ne yake so ya taimaka ma talakawa idan kafiri ba kudi zaka amsa ba zaka amsa ba zaka iya amsa sai dai idan kudin ka tabbatar da cewa kafirin sana'a shi gaba ɗaya haramun ne a nan ne baya halatta ka amsa na fara zamewa ba za ku da mutum kun? eh to eh. kai ba kano ne? in kai ba kano ne ana iya ko kana nan kaduna ne za a iya baka kai ba kano ne sai dai kai ba ba zan zage ne ana san su ci da ne kai ka sabu kudin kanawa to ka shi haram an gane to an ce za a nemi taimako a gurgushi a yan wala su zagaya na neman taimako a taimaka fi sabilillah a bayan da yawa da